قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون sai suka ce wa babansu ai wallahi in har kirkeci ya cinye yusuf alhali ga mu jama'a masu yawa to lalle babu alheri tare da mu mun zama hasararru in har ba za mu iya kare shi daga kirkeci ba